Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da harko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran mai karantawa Jummai Alli. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya faɗa jiya Juma'a cewa sojojin Amurka sun kashe Abdulrahman Mustapha Al-Kaduli, ministan kuɗin ƙungiyar ISIS wanda kuma shine yake kula da harkokin ƙasashen waje na ƙungiyar. Mr. Ash Carter ya ce sannan a hankali suna kawar da wakilan majalisar ministocin ISIS. Mr. Kata bai faɗa ba daɗa ko Al-Kaduli wanda kuma ake kira Alhaji Imam an kashe shi ne a Iraq ko kuma Syria. Haka kuma bai faɗa ko harin jiragen saman yaƙi ne suka kashe Imam ko kuma an kashe shi ne a samaman da aka kai ba. jama'an ma'aikatar tsaron Amurka sun ce Alkaduli yana shirye-shiryen kai har haren ta'addanci a kan ƙasashen yammacin duniya. A farkon shekarun 2012 aka sako shi Alkaduli ɗin daga wani gidan yarin ƙasar Iraq. Lauyoyin gwamnatin kasar Belgium sun ce yanzu haka ana tsare da mutane uku a sakamakon sumaman ayyukan dakile ta'addanci da aka gudanar a birnin Brussels. Hukumomi sun ce an kai sumaman ne a saboda kama wani bafaranshi da aka yi a birnin Paris kasar Faransa a ranar Alhamis. Ana tsammanin cewa shi wannan bafaransan da aka kama yana ƙulla maƙarƙashiyar kai sabon hari. Haka kuma ofishin lauyan gwamnatin Belgium ya ce masu bincike sun yi amfani da gwaje-gwajen ƙwayayen halitta na gado da ake cewa dna da turanci domin tantancewa ko shi wannan bafarancin mai suna najim ɗin da aka kama yana daga cikin masu harin ƙunar baƙin waken da ya tarwatsa kansa a filin saukar jiragen saman birnin brussels a ranar talata haka kuma an danganta najim da hare-haren da aka kai a ranar 13 ga watan nuwamba a birnin paris da mutane 130 suka mutu. Hukumomin ƙasar Ukraine sun ce jiya Juma'a suka gano gawar ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare sojojin Rasha da ake wa shari'a bisa zarge-zargen yin ayyukan ta'addanci. Lauyan mai suna Yuri Grabowski ne ke kare Alexandra Alexandrov wanda aka kama a watan Mayun bara bisa caje-cajen ta'addanci da suka kunno kai daga rikicin neman a ware a gabashin ƙasar Ukraine. An gano gawar Mr. Grabowski an bizne kusa da birnin Kiev. An yi zargin cewa Alexandrov da wani soja suna cikin rundunar sojan Rasha a bara a lokacin da suka tsallaka kan iyaka suka shiga Ukraine. Rasha ta mutunta cewa da hannunta a tsallakawa da sojojin suka yi zuwa Ukraine kuma ta ce sojojin biyu sun bar aiki a rundunar soja ta musamman kamin suka tafi zuwa fagen daga don raɗin kansu. To amma sojojin sun ƙayyata ikirarin Rasha maimakon haka sun ce har yanzu suna cikin rundunar sojan Rasha. A ranar biyar ga wannan wata na Maris, Mr. Grabowski ya ɓace. 'Yan sanda suka kama mutane biyu dangane da ɓacewar nasa. Ɗaya daga cikin waɗanda aka kama ne kai masu bincike wurin da aka bizne gawar Grabowski. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. a birnin Washington DC. Malamin 'yan shirya Iraq mustada Al-Sadar jiya Juma'a ya barazanar ƙara ƙaimin zanga-zanga idan Firaministan ƙasar bai ƙaddamar da sauye-sauye a majalisar ministocinsa ba. Malamin mai tasiri ya gabatar da wannan saƙo ne ta wani wanda ya wakilce shi wajen huɗuba da dubban 'yan ƙasar Iraq suka halarta a birnin Bagadaza. Muktada al-Sadar ya buƙaci Firayim Minista Haidar al-Abadi da ya tunkari cin hanci a gwamnatinsa ya maye gurbin ministocinsa da masana ba 'yan siyasa ba kan makon gobe. A duk mako magoya bayan al-Sadar suke yin zanga-zanga domin matsawa gwamnatin lamba ta aiwatar da canje-canje. Firayim Minista Abadi ya bayyana damuwa cewa zanga-zangar za ta jawo wa matakan tsaron Iraki barazana. to amma har yanzu bai kaddamar da sauye-sauyen da ya gabatar a watan Fabrairu ba. Hukumomin ƙasar Ukraine sun ce jima'a jama'a ku gafarce ne. Shugabar ƙasar Kosovo wato Afeteti Jajaga ta ce ƙasarta ta ƙara zage dantse a yunkurin kama 'yan ƙasar waɗanda suka zama mayakan ƙasashen waje da ƙungiyar isis a syria ko kuma ƙasar iraq shugabar ta yi wannan furicin ne a lokacin da ta kawo ziyara sashen albania nan muryar amurka shugaba a tifeti ta ce a yayin da a bara aka gano cewa mutane goma sha uku daga kosovo sun shiga ƙungiyar isis babu wani ɗan ƙasar da ya shiga cikin ƙungiyar a bana ta ce ƙasar kosovo ita ce ƙasar da take sahihin tsarin 'yan sanda a yankin kuma ta kama 'yan ƙasar da dama waɗanda suka shiga cikin ƙungiyar isis ɗaruruwan matasa daga yankin balkan sun zama mayakan ƙasashen waje a siriya ma'aikatar harkokin cikin gidan kosovo ta ce kimamin albaniyawan kosovo 320 ne suka shiga ƙungiyar isis ɗin suna taimaka musu kuma kimamin wato 60 daga cikinsu ne suka mutu a ƙasar Syria. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. an sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan abubuwan da ke kawo ɓarin ciki ga mata masu juna biyu da matakan da ya kamata a kiyaye domin aukuwar ɓarin cikin. A rahotonmu na biyu shi ma zai yi magana ne akan yaƙi da mace-macen mata masu juna biyu yayin goyon ciki da haihuwa. Su kuwa rahotanninmu na uku da na hudu za su yi mana magana ne akan ƙoƙarin da hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu ke yi wajen yaƙi da cutar yoyon fitsari wanda ke addabar mata musamman yayin haihuwa. Shi kuwa rahotonmu na ƙarshe wato na biyar zai yi magana ne akan yaƙi da yaɗuwar beraye da hukumomi a Najeriya suka ɗauka domin ganin an dakatar da yaɗuwar cutar zazzabin lasa wanda masana harkar kiwon lafiya suka ce beran ne ke kawo ta. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Masana harkar kiwon lafiya sun tabbatar da cewa akwai dalilai da dama da ke jawo barin ciki wanda wasu kan cewa ragon kaya. Wakilinmu na maraɗin jamhuriyar Nijar Sha'ibu Mani ya tattauna da wani ƙwararren likita game da dalilan da ke kawo wa mata barin ciki. Dr. Enos Mama da likita Hamdala me ke jawo barin jariri? na farko shine budewar bakin ma'aifa akwai matan da Allah yake halitta bakin ma'aifar su ya rufewa to da ɗaya an same shi ya fara nauyi dama a bude sai ɗaya faɗo abu na biyu mai sa ɓari galabeta ko aikin gida ko aikin gona ko aikin ma'aikata ko bulaguro a hau mota jijjige jijjige in ciki yana sabo yana sa bari. abu na uku shine duk wata rashin laya da za ta sa zafin masasara. masasara cizon sauro ce yin tifoid ne in wata majina ce duk abu mai sa masasara tana sa naƙuda ta tashi in naƙuda ta tashi kenan wannan yaron sai a bara da shi abu na hudu shine Allah cikin hikimar in yaro masaki ne tun yana ɗan karami mafi yawa faɗawa zai asara shi za'a abu na biyar shine diabetes shi ma in sukari ya yawa cikin jiki yana kashe ɗan in ɗan kuma ya mutu wace hikima ta Allah shi kenan sai ya zube. Cikin wace illa uwa za ta shiga kenan? Eh illolin tunda da an ce bari an ce zub da jini. Za ga kahin a jini ya zuba da yawa akwai mata masu mutuwa wajen bari saboda jini ya zuba da ya kuma ba a zo likita ba daga gwa likita ya dauki mataki na a tsaye da jinin na kuma kawo jini a sa mata in ya kamata a sa jini ka kaji a illar da take iya sa ci duka da ya cuta ba ta rasa magani muddin aka ba da kulawa cikin hanzari dr enosa mamman ina matakan dinki ita wannan matsala domin kawo kan mutuwar jarirai. Bakin ma'aikawa muke ɗari mai matan ciki yana da wata biyu da rabi zuwa wata uku. Da yawa za su kai cikinsa sa wata takwas ya mukunci kuma sai ta haihu. Ma gaya ma duk inda jiki zai galabaita. Mace mai aiki da yawa ko aikin gona ko aikin gida ko bulaguro inda jiki zai jijjiga su to yanzu fa lokacin hutu ne bai kamata ba ke aiki da yawa bai kamata ba ke bulaguro ya kamata ki huta kaga wannan ma aka dauki wannan matakan mace insha Allah za ta tsaya da cikin ta dukkan rashin lafiya mai sa masasara. hatta ga kuma masasarar cizon sauro ko typhoid wannan tsutsar ta salati ko majina daga an ji irs an zo likita an rubuta magani an sha maganin da zai karya masasara, kaga shi ma na an yi kai shi in yaro masaki ne wannan haɗawa zai shi yasa ma ba a so ala dole a hana bari tunda baka san ba abin da ko me yasa bari in masakanci yasa to gara wannan yaro ya faɗo tunda ko ya gaba ba zai yi amfani ba mata wanda ake auren gida an kusa mishi da yawa kun san akwai kasashe da yawa ma in yan uwantaka ta kusa da kusa ana cewa ma kada su yi aure tsakanin su ta hakura in san kin san kina da diabetes za a kula da ke ana baki magani in yawan sukari ya kasa ya zo daidai ita diabetes ba ta sa in kuma ya hau sama bai ya sabka to za a ce miki to ki shafa magani. Dokta, ga matan karkara masu fama da walwalu da aiki su wani mataki ne za su dauka wayewa da mutane kai musamman maza da sauran wayanmu tsohi na can karkara in ta samu juna biyu a san wannan matan tana son hutu a lokacin da take juna biyu dake dake masu wahala da daukar ruwa da zuwa ice a hau abin ga duk wannan a dan sauwake musu Allah sai dr inu maman kenan hamdala sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar ƙungiyoyi masu zaman kansu irin na asusun tallafawa ƙananan ƙananan yara wato UNICEF da sauran ƙungiyoyi da kuma hukumomi suka ɗauki gabarin yaƙi da mace-macen mata masu juna biyu yayin goyon ciki da haihuwa. Shin ko ana samun nasarar wannan yaƙi? Halimatu Abdullahi na ɗauki mana da rahoto daga dutsen jihar Jigawa. Ga tattaunawar mu da Dr. Kabir Ibrahim na sashin gunduma ta ma'aikatar lafiya a jihar Jigawan. To mu ana mataki na jiha mun yi la'akari da cewa tsingantaccen lafiya a mata da ƙananan yara shine ƙarfinmu lokaci ɗan kaɗan mai zuwa da al'umma da aka ce ba ta da yara masu lafiya ko matanta suna da matsala to wani al'umma mai gushewa ce ba tare da an ɓata lokaci ba duba da wannan yasa gwamnati ta fito da tsari na ba mata da ƙananan yara magani kyauta daga lokacin da aka samu juna har lokacin da za a yaye yaro har lokacin da yaro zai kai shekara biyar da alluran su na rigakafi da magungunan sanar na rashin lafiya ciwon haƙori ne amai da gudawa ne duk larura da ta yaro da mace wannan tsari ya ɗauki nauyinta a jihar jigawa tun daga shekara ta dubu da tara har a wannan lokaci da ke magana bayan wannan kuma jihar jigawa tun daga shekara ta dubu da goma zuwa yanzu muna cikin gaba akan wani gangami da ake na musamman sau biyu a shekara wanda ake fitar da wasu abubuwa masu amfani domin mata da yara da ƙananan yara wanda ake yi a wata na biyar da wata na sha ɗaya a zancen da nake miki mu yau ɗin nan muke kammala ɗaya daga cikin irin wannan gangami da wannan shekara kuma nasarar da ake samu na ba da rigakafin abubuwan da suke wa mata illa ko yara ƙanana ba kaɗan ba ne bayan wannan jihar jigawa ta fito da tsari wanda take haɗin gwiwa tare da sauran hukumomi na duniya masu ba da tallafi ana ba da taimako na kuɗi ga mata masu juna wanda ake ganin idan an ba su wannan taimako za su iya ɗaukar nauyin cikin su kuma za su tura yaran su makaranta bayan wannan kuma mun sake samun hubbasa ta bangaren faɗakarwa akan wayewar da kai da mata a ƙananan hukumomi da garuruwan mu shi ma wannan ya taimaka mana wajen karɓar wannan shiri bugu da ƙari mun fito da wani tsari na ƙididdiga ta musamman duk wata mace wanda Allah i sanadin rasuwarta a dalilin ɗaukar ciki ko goyonsa ko haihuwa in dai asibiti aka yi wannan rasuwa to sai mun kafa kwamiti na musamman wanda ya bi diddigi ya gani ko akwai sakaci a ciki na bangaren ma'aikatanmu ko kuma akwai wani abu wanda hukuma bata yi wanda ya dace wanda ake kira wato kamar maternal death review wannan ya taimaka mana sosai na gano bakin zaren da idan an yi ɗaya, insha Allah ta biyu ko ta uku ba za ta faru ba sai dai mun san abin da Allah ya kaddara babu wani zai hana shi idan ana neman kididdiga na cewa wai ko matan da suke rasuwa sun karu ko sun ragu mu da abin da muke alƙalaman da muke dauka asibitocin mu mun samu ragi na sosai game da mace-macen da ake dan sai kaga an yi sati wata misali baki je a babban asibiti an yi mai mutuwa kan gwiwa guda ɗaya biyu a cikin asibitin ba da ku za ki je ki tarar da al'amuran ba haka suke ba amma kaman a ce miki guda talatin ne ko hamsin ne wannan yana buƙatar sai an yi bincike na musamman na gida-gida wato survey kafin ka ƙididdige domin ka samu alƙalma wanda suke su ne ainihi a halin yanzu sai dai idan za ka yi duba da abubuwan da aka faɗa a can baya wanda mun riga mun wuce wannan yanayi so muna jiran lokacin da irin wannan ƙididdiga za ta kasance wanda yawanci gwamnatin tarayya ce take yi domin an kirga za mu ba da hujjar akan cewa jigawa mun ci gaba akan wannan yanayi na mata masu juna da kuma lafiyarsu. Dr. Kabir Ibrahim kenan Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halimatu Abdullahi. Shi ma cutar yoyon fitsari na ɗaya daga cikin cututtukan da ke addabar mata al'amarin da ke jawo mutuwar aure tsakanin ma'aurata da kuma hana haihuwa ga wacce cutar ta sama. Wakilinmu na jihar Neja Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke mana da rahoto. A yanzu haka dai jami'an kiwon lafiya da masu ruwa da tsaki a kan kiwon lafiyar a Najeriya na can sun dukufa wajen ƙoƙarin ganin an kawar da cutar yoyon fitsari da ke addabar mata a Najeriya. Dr. Habibu Sadauki ƙwararren likitan mata ne a Najeriya. Ya ce a yanzu haka akwai mata dubu ɗari biyu da ke fama da wannan cutar ta yoyon fitsari a faɗin Najeriya. A saboda haka ma ya ce akwai cibiyoyi na musamman da aka keɓe a wasu jihohin Najeriya domin kula da masu wannan cuta. muna kira ga mata irin masu wannan ciwo su fito su zo asibitocin da muke aiki wanda ke kusan kowace jiha akwai asibiti guda ɗaya da ake wannan aiki kuma aikin nan kyauta ne ake yi muke son su zo domin a gansu a duba su a yi musu aiki su warke su koma wajen iyalinsu cikin bayanin ka kace akwai wasu cibiyoyi na musamman a ina ne wannan cibiyoyi wannan cibiyoyi sun fara daga kebbi sokoto zamfara katsina kano jigawa ilorin eh, a ibadan da kuma a abakalaki a oyo ebonyi state a kwanakin baya dai gidauniyar sambel tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar niger a najeriya sun gudanar da aikin yi ma mata masu fama da cutar yoyon fitsarin aiki kyauta gama abin da wasu daga cikin matan ke cewa kafin a gudanar da aikin Hawa'u muhammad Niger ta rayuwa sai a hankali ni dai laluran da ta same ni rashin lahiya ne musabbabin rashin hitsarin da na yi aka samun roban boli to daga cire roban bolin nan shine musabbabin yoyin hitsarin ya kama ni yanzu kamar shekara nuki da da wannan matsala ba a shekare ba amma dai an kwashe watanni to ya sha'anin rayuwa ta zama kamar jin daɗi da sauran walwala to sai a hankali Suna na umma musa ni yanda nike ji a bolin da ka ta hita amma ga shi za aiki yau kina jin daɗi koko ina jin daɗi yanzu kin kai kamar shekaru na da wannan cuta ban san kwatanci ba amma ya kai shekara talatin Dr. Habibu Sadauki dai ya gabatar da wata lacca ne ga 'yan jaridu a wani taron bita da gidan rediyon muryar Amurka ya shirya wa ma'aikatansa a Abuja. Ya ce su ma 'yan jaridun suna da rawar takawa a wannan fanni. yan jaridu su muke su dinga kira su gaya ma a duk kafofin watsa labarai a sayar da wayar da kan jama'a san amfanin haihuwa asibiti in ba haka muka yi ba za mu rage wannan lalura ta yoyon fitsari ba na biyu su sanar da mutane cewa duk wanda ya san wata mai lalurar yoyon fitsari a gaya mata cewa ana aikin nan ana warkewa Ko baya ga faɗakarwar 'yan jaridun dai masana sun tabbatar da cewa ƙara yawan likitocin da suka ƙware ta wannan fuska a Najeriya zai taimaka matuƙa wajen shawo kan matsalar cutar yoyon fitsarin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina. a Najeriya. Ita ma wakiliyarmu da ke jihar Bauchi Amina Abdullahi Girbo ta yi dubi ne akan wannan cutar ta yoyon fitsari da kuma yadda take a jihar Bauchi. Cutar yoyon fitsari cuta ce da take addabar mata a duk lokacin da mace ta tsinci kanta a cikin wannan lalurar. Dr. Habib Sadauki babban likita ne a fannin aikin yoyon fitsari ya ce akwai cibiyoyin da suke aikin yoyon fitsari amma ya fara ne da batun sanarwa da suke kafin a fara aikin. To na farko shine ta kafofin watsa labarai musamman rediyo. Dan ita take take take shiga karkara ko ina da ina kowane kawai yanzu akwai rediyo akwai masu rediyo na farko kenan. Na biyu kuma shine muna aiki da kungiyoyi na sa kai a cikin karkaru da yawa da muke zuwa mu aiki da su mu wayar da kansu masu gane yadda za su je su kira ga matan nan da su fito a musu aiki sai kira ga mazaje su bar matan nan su fito a musu aiki sai kira da al'umma gaba daya su kyala matan su su haifa asibiti kasancewar suna samun kamar tsangwama haka ga mazajen su akwai wani faɗakarwa da kuke musu to shi ne cewa ya kamata mutane su san cewa yoyon fitsari lalura ce da ake samu tsautsayi ne na hai wajen haihuwa ke samun wannan lalura ba wani abu da ke ba a daukar ta ba za ta shafi wani da ke tare da shi ba so dan ka zauna da mai yoyon fitsari ba za ka ɗauka ba saboda haka a taimaka musu a su dubi halin da suke ciki a ba su gudun zama inda su zauna a kyautata musu don su masu daɗin rayuwarsu. To kayan maganan asibitin babbar riga akwai ayyukan da kuke sana'o'i da kuke koya musu. Ningi ba me ake ciki sauran ba abun ƙasa. A duk inda ake yi din abin da ake so shine kowa a yi a developing a kirkiro wannan wajen koya sana'o'i din. Da yawan asibitocin da muke da su na yi misali ne kawai da babbar riga amma akwai asibitoci da yawa wanda ana wannan aiki kuma akwai gurin abin nan gurin koya sana'a. Eh to shi ma na ningi kin san sabon asibitin na kula da yawan fitsarin nan na san nan ba daɗi su ma za su kafa irin wannan abin nan gurin aiki eh, asibitin guda uku wanda suke ƙarƙashin federal abin nan gwamnatin tarayya su ne asibitin da ke katsina na babban riga da asibitin da ke ningi a bauchi da kuma ɗaya da ke a bakalake a ebonyi state waɗannan su ne wanda gwamnatin tarayya ke kula da su amma duk akwai kowasan kowace jiha za ki samu akwai dan karamin ko babban asibiti inda ke wannan aiki amma mu muna tallafawa asibitoci kamar guda goma sha biyu yanzu haka a jihohi guda goma sha biyu san abin nan jihohi goma sha biyu zoci guda goma sha biyu a arewacin najeriya muna aiki a gesi a kebbi a state muna aiki a abin nan a Maryam Abacha Hospital a Sokoto State. Muna aiki a Farida Hospital a Zamfara State. Muna aiki a Barga a Katsina State. Muna aiki a Laure Fisla Center a Murtala Muhammad Hospital a Kano. Muna aiki a Jigawa a Jahun a Jigawa State. Muna aiki a Ningi a a Bauchi state yanzu haka muna da mun je mun yi magana da abin nan ma'aikatar lafiya ta ta Kaduna muna son mu je Gambasawa ba hospital su mu taimaka a nan gari a Zaria Dr. Habib Sadauki kenan Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya A gaida Amina Abdullahi Girbo bullar cutar zazzabin lasa a wasu jihohin Najeriya ya haifar da matakan yaƙi da beraye wanda masana harkar kiwon lafiya suka ce beraye hayan ne ke kawo cutar. Wakilinmu na birnin kanan dabo Muhammad Salisu Rabiu ya aiko mana da rahoton akan matakan da hukumomi ke ɗauka domin yaƙi da ɓeraye. Daraktan kula da lafiya a tashoshin jiragen ruwa da filayen saukar jiragen sama na ƙasa, Dr. Nasiru Sani Gwarzo ya bayyana cewa kawar da ɓeraye ne kaɗai rigakafin wannan cuta. Dr. Nasiru Sani Gwarzo ya kuma bayyana alkaliman adadin mutanen da suka kamu da cutar. to kamar yadda ka sani muna da kwamiti na kota kwana wanda a kullun dare sai kafin garin allah ya waye sai an gama tara bincike na najeriya baki daya an fitar da alkalimar lissafi kusan wannan satin na yi shi a tafe amma a daren 19 ga wata wato wayewa garin 20 ga wata ga watan fabrairu 19 ga watan fabrairu alkalimar lissafi sun nuna cewa a najeriya an samu wanda ikamu da lasa ya yi zazzabi kuma aka auna jininsa aka tabbatar lasa ce kimanin mutum 88 mutane nawa ne cikinsu 58 eh. sun mutu 30 ne kaɗai suka sha su waɗanda suka sha ɗin sun warke kenan gaba ɗaya? eh sun warke kenan a gaba ɗaya domin akwai magani da ake basu duk wanda ya zo da cutar lasa akwai maganin da za a bashi idan aka bashi ya warke to in allah da ya rabu da ita har abada kenan ita wannan cuta ana warkewa a ana warkewa sosai kuwa wanda ka ya mutu yawanci abubuwa biyu ne suke faruwa saboda kwayar cutar duk wani alamu da take nunawa yana da dangantaka da duk wata rashin lafiya da ka sani zazzabin malaria ko mura mutum zai dan yi zazzabi zai dan yi mura zai dan ji ciwon jiki zai dan ji ciwon kai to sai ta fara tsanani ne za ta fara nuna su zubar jinin da ake tsoro to kafin ta kai wannan mataki na zubar jini ko kuma ta kada mutum yana suma in aka ba shi wannan magani yakan warke 100 bisa 100 wane hanyoyi mutane za su guji kamuwa da wannan cuta domin kusan duk yanayi irin wannan sai an samu bullan cutar nan nan da can gaskiya ana samun ta tana tasowa tana bujurowa akai-akai kuma abin da yake kara raya ta iyada ta shine musamman bera mutane ana gaya musu cewa beran daji ne yake yada wannan shi haka ne amma yanzu bincike ya nuna cewa beran dajin yana iya sa beran gida ma kwayar cutar yadda shi kansa zai iya wa mutane saboda haka zancen wai a ce sai ka gane wani bera za ka kare in dai akwai bera a gida to akwai matsala kawai a yaƙi bera kuma yaƙi da bera ba wai binsa zai ana kashe ba ko ana samar mage a'a kazantar da take da kuma ramummukan da yake bi ya wanzu su za a tattaushe a kakkau da su sai a rabu da beran har abada haka kuma mun rabu da cutar sannan gurabe da aka san yawanci sukan tara bera misali kamfanoni inda suke da sto misali mai gidan gona ko wanda yake da wadata yana da sto da yake ajiye abubuwa to za ka ga cewa wannan sto sto yana tara bera a ringa bi lokaci-lokaci ana tsabtace shi ana kawo shi ana toshe kafofi inda bera zai shiga ana kuma sa maganin da zai kashe bera ko zai kori bera. Dr. Nasiru Sani Gwarzo ya yi kira ga al'umma su ɗau matakan yaƙi da bera a gidajensu da wajejen ayyukansu da kuma gonakinsu don kaucewa kamuwa da cutar. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A gaida Muhammad Salisu Rabiu da wannan rahoto daga birnin kanan dabo, Ibrahim Alfa Ahmad gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. a gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Sakataren tsaron Amurka Ash ya faɗa jiya Juma'a cewa sojojin Amurka sun kashe Abdulrahman Mustapha Alkaduli, ministan kungiyar kudin kungiyar ISIS wanda kuma shine yake kula da harkokin kasashen waje na kungiyar. Mr. ta yi ce sannan a hankali suna kawar da wakilan majalisar ministocin ISIS. Mr. kata bai faɗa ba daɗa ko alkaduli wanda kuma ake kira Alhaji Imam an kashe shi ne a Iraq ko kuma a Syria? Haka kuma bai faɗa ko harin jiragen saman yaƙi ne suka kashe Imam ko kuma an kashe shi ne a sumaman da aka kai ba. Lauyoyin gwamnatin ƙasar Belgium sun ce yanzu haka ana tsare da mutane uku a sakamakon sumaman ayyukan dakile ta'addanci da aka gudanar a birnin Brussels. Hukumomi sun ce an kai sumaman ne a saboda kama wani bafaranshi da aka yi a birnin Paris ƙasar Faransa a ranar Alhamis. Ana tsammanin cewa shi bafaranshin da aka kama yana ƙulla maƙarƙashiyar kai sabon hari. Haka kuma ofishin lauyan gwamnatin Belgium ya ce masu bincike sun yi amfani da gwaje-gwajen kwayoyin halitta na gado da ake kira dna da turanci domin tantancewa ko shi jim ɗin da aka kama yana ɗaya daga cikin masu harin ƙunar baƙin wake da ya tarwatsa kansa a filin sauke jiragen saman birnin brussels a ranar talata hukumomin ƙasar belgium kuma sun ce jiya juma'a suka gano gawar ɗaya daga cikin lauyoyin Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.